يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama a yau 18 ga watan ɗaya watan muharram shekara ta 437 da eh, hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da ranar 19 ga watan goma shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a hadisi na ƙarshe a babi na goma babun fil mubadarati ilal khairat kuma shi ne hadisi na 94 wasu nasu kuma za su ga 95 daga farkon littafin riyadu salihin zuwa nan anhu abin nufi an karɓo daga sahabin annabi abu huraira radiyallahu anhu allah yarda da shi anna رسول sallallahu alaihi wa عليه وسلم قال يوم abu huraira ya ce hakika manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce a ranar yakin khaibar la'u'tiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbu allaha wa rasula zan ba tabbas haƙiƙa zan bayar da wannan tuta ga wani mutum wanda yake san allah da manzansa yaftahu Allahu ala yadai Allah zai ba da buɗi na garin haibar a hannun wannan bawa a hannun wannan mutum da zan baiwa tuta qala umaru radiyallahu an sahabin annabi umar Allah ya yarda da shi ya ce ma ahabbtu al-imarata illa yawma idhin tunda nake ban taɓa ƙaunatar shugabanci ba da jagorancin al'umma sai a wannan rana fata sawartu laha sai na ɗaukantu na wato ainihin sa rai na yi fata ga wannan matsayi da shugabanci na danka tuta a hannun wanda allah zai buɗe garin khaibar a hannunsa bawan da yake son allah da manzansa raja'a an uda Alaha, don fatan a kiraye ni a ce ga tutan nan kai ne wanda allah zai buɗe garin khaibar a hannunka fada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da lokacin ba da tuta yi sai manzo tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kirayi sahabinsa Aliyu dan Abi Talib fa a'tahu iyyaha sai ya ba shi wannan tuta wa qala kuma yace da shi imshi wala taltafit ka tafi kada ka yi wani waiwaye hatta fita Allahu alai har Allah subhanahu wata'ala ya buɗe na wannan gari na khaibar a hannunka fasara aliyu shay'an sai sahaban annabi sayyidina ali ya tafi ɗan taƙi kaɗan thumma waƙafa sannan sai ya ja ya tsaya walam yaltafit bai yi waiwaye ba fasaraha sai ya ɗaga murya da ƙarfi ya rasulallah ya ce ya manzan allah alama za uqatilun nas akan me zan yaƙi mutane ƙala qatilhum hatta ya an la ilaha illallah ya ce ka yaƙe su akan har sai ka ga sun shaida sun tabbatar zuci da harshe daga bai babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai wa anna muhammadar rasulullah ka yaƙe su akan sai sun tabbatar haƙiƙa annabi muhammad manzan Allah ne fa'iza fa'alu zalika idan suka aikata haka faƙad mana'u minka dima'ahu tabbas haƙiƙa sun hana ka taɓa musu jini domin bai halatta a zubar da jinin wanda ya shaida babu an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne wa amwalahum sun hana ka taɓa dukiyoyinsu illa bi haqqiha sai dai da haƙƙi haƙƙin da ya cancanci a taɓa rayukansu ko dukiyoyin nasu bisa tsarin shari'ar musulunci wa hisabuhum ala Allah sakamakonsu kuma na ga Allah maɗaukaki rawahu muslim imam muslim ya rawaici wannan hadisi lafazin fata sawartu da ya zo a cikin hadisin malam imamun nawawi ce huwa bisinil muhmala ana karanta shi ne da sin sin wacce ba ta da ɗigo yar kenan mai ɗigo ai wa thabata mutatsalli'an abin nufi umar ya tabbata yana mai sa rai da tsinkaye da ɗaukantuwa da a ce an mika tuta a hannunsa dan ya zama shine bawan nan da manzo ya ce yana son Allah da manzansa da Allah zai buɗe garin haibar a hannunsa wannan hadisi da ke gabanmu idan kana so ka ƙara samun sa filla-filla daki-daki ya daɗa fito maka garai to akwai buƙatar ka goya da ruwayar da aka karɓo daga sahabin annabi sahal ɗan sa'ad radiyallahu anhu allah yadda da shi shi ma ga abin da yake cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama ƙala yau khaybar haƙiƙa manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce a ranar yaƙin khaybar la'u'tiyannar rayata gadan tabbas haƙiƙa gobe zan bayar da tuta ga rajulan wani mutum yuhibbullaha wa rasula mutumin da zan ba wa tutar yana son allah da manzansa wa yuhibbuhullahu wa rasulu kuma allah da manzansa ma suna sansa ruwayanmu ta faɗa ka ta faɗa ba ba ta zo da cewar gobe zai bayar da tutar ba ko ya dai ce zai bayar da tutar jibi ne gata ne wanda sai ta ce a gobe ne a ran da yake faɗa yake cewa gobe zai bayar ko sannan ruwa da muka karanto tana cewa shi wannan mutum da za a bai wa tuta mai san allah da manzo ba ta ƙara da cewa allah da manzo ma suna son sa ba ko sai wannan ta fito mana cewar bayan shi mai kaunar Allah da manzo ne to Allah da manzo ma suna kaunarsa yaftahu ala yadai Allah zai ba da buɗi na cin nasarar buɗe garin khaibar a hannun wannan bawa da zan baiwa tuta fabatan nasu ya dukuna lailatahu sai mutane ma'ana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka kwana cikin wannan dare suna ta kukkutsawa da tattaunawa ayyuhum yu'taha waye cikin su za a ɗauki tutan nan a dankawa kowa so yake a ce shi ne amma muka kalli ruwayar mu tana gaya mana umar a wannan rana ne aka ce gobe za a bayar da tuta ga mutumin da yake kaunar Allah da manzo Allah da manzo suke kaunarsa yace sai a wannan rana ya taba jin yana son shugabanci ko amma anan sai aka ce sai mutane suka kwana cikin daren suna kutsawa da tattaunawa ma'ana sun cinye daransu da tattaunawar waye za a bai wannan tuta kowa kenan ba umar kawai ba fata yake a ce shi ne ayyuhum yutaha wa za a baiwa tutar na su falamma asbahu da gari ya waye asibatai gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi sammakon tafiya gurin manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi a ruwayar mu ta faɗa ka a ga ta da fito mana wannan da abin da ke kulluhum yarju an yi utaha kowannen su so yake a kira shi a ce shi ne za a ba tutar kaga ba umar ne kawai ba amma ta umar ta fito fili a waccan ruwa da muka karanta faƙala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi ya ce aina aliyu bin abi talib ina aliyu dan abi talib yake faƙila huwa ya take ainihi sai aka ce ai aliyu bin abi talib ina ce na fama da ciwon ido ido yana damunsa da ciwo ba shi da lafiya in yanzu ne sai ce polio ya ci karfinsa ko ciwon idan polio haka yake da suna ko apollo kai ko ashe ba shine poliyan ba apollo ya dame shi fa arsalu ilaihi fa ata bihi ko fa utiya bihi sai manzo ya aika wajen wato aliyu bin abi talib sai aka zo masa da aliyu bin abi talib ah, tunda ido na ciwo ya jagwale kaga fita a tafiya ba ta da sauki in ciwo ya tsananin irin wannan ido kamar makaho kake zama ba ka son ganin haske ko saboda ka ga haske sai ka ji idan kamar zai faɗo sai aka je aka yi wa sayyidina ali jagoranci aka zo masa da shi fa basaqa fi ainihi sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi addu'a ya tofa a idanuwan aliyu biyu ala ya yi masa addu'ar Allah warkar da shi bari sai ya warke nan take ka allam kun bihi waja kai ka ce bai taɓa yin ciwon ido ba fa'a'atahu raya sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya miƙa masa tuta umfud ala rislik ice ka tafi kamar da yake a cikin ruwayata imshi ka tafi umfud ka wato yunkura kana mai tafiya ala rislik sannan a hankali hatta tanzila bi sahatihim har ka sauka a farfajiyar garin yahudawan haiba don aiwatar da wato ainihin a yaƙi domin ɗaukaka addinin allah da tabbatar da musulunci a ban ƙasa to idan ka je wannan gari nasu sai manzo ce thummad'uhum ilal islam abinda za ka fara yi ka kiraye su zuwa ga musulunci akwai wani a kaga an tsallake kenan ko ko ruwa bata zo da wannan ƙarin bayan idan da waccan ka sani ka kiyaye ka riƙe wani ya zo ya ce sai annabi ya ce in ka isa ka kira su akan musulunci sai ka ce kai ka kiyaye hadisa ko a ai akwai ruwaya da ta zo da ƙarin bayanin ka kiraye su zuwa ga musulunci wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haƙƙillahi ta'ala fi ka wato labarta musu ka sanar da su abin da yake tilas a kansu na haƙƙin allah maɗaukaki a musulunci shine abin da ruwayar mu take faɗa cewar ka yaƙe su a kan su shaida babu an bauta da gaskiya da cancanta sai allah kuma su tabbatar ne annabi muhammad manzan allah shine haƙƙin allah da na manzan allah a san haƙƙin allah na abauta masa a ɗayan tashi da bauta kada a yi tarayya da shi a san haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na a yi masa biyayya da abin za yi wa Allah za a yi ne gwargwadon yadda manzo ya koyar fa wallahi annabi ce na rantse maka da Allah la an yahdi Allahu bika rajulan wahid Allah ya shirye mutum ɗaya a ta dalilinka la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan Allah ya shirye mutum ɗaya a ta dalilinka khairul laka min humurin ni'am shine ya fiye maka alkhairi fiye da jajayen raƙuma amale na gani na faɗa wanda suke masu kima daraja to wannan ya fi garke-garke na waɗannan raƙuma mutum ɗaya musulunta ta dalilin cewar da aka yi ya dukuna a cikin wannan hadisin da muka karanto abin da ake nufi ya ayya khuduna mutane suna ta kutsawa wajen su gano ko su san ko su tattauna kowa za a ba tutar nan shi wannan wato ainihin hadisin wannan ruwayar imam bukhari da muslim sun rawaice shi lafazin da muka karanta na farko imam muslim ya rawaice shi to don muka kalli wannan hadisi sai mu ga wato ainihin irin abubuwan da ya kunsa na bayanai wanda wato an za su ba mu damar mu fahimce shi kyakkyawar fahimta da farko sahabin hadisi da muka fara karantawa abu huraira allah yarda da shi abu huraira shine abdurrahman bin sakhar wasu malaman suka ce sunansa abdullahi bin saha saɓani game da sunansa saɓani daban-daban wajen kusan barkatai amma dai mafi karfi a ciki maganganun da suke cewa abdurrahman ko abdullah ana masa alkunya da abu huraira ya shahara da ita ƙabilarsa ɗan ƙabilar daus ne cikin ƙabilun da ke garin yaman allah ya datar da shi da musulunta a ranar yakin haiba hadisin da ya rawaito ko ya zai rawaito hadisin ranar yaƙin haibar kuma shi lokacin ma ba musulmi ba ko me zai hana sanar da shi abubuwan da suka wakana ya ilimin su bayan ya musulunta ya kuma haddace har ma ya fi sauran sahabbai rike hadisai ai kowa da irin baiwar da Allah yake masa ko Shi ne mafi yawancin sahabbai wajen ruwayar hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ba sama da shi ya rawaici ya kiyaye hadisan manzo hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu allah ya masa matsayin zama mai fatawa mai amsa ga duk tambayoyin da ake zuwa da su musamman wanda suke da tsaurin ba kowa yake iya amsawa ba a lokacin halifancin umar allah yarda da su gaba daya allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 59 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an binne shi a makabartar baƙi da ke garin madina allah ya gafarta masa yake cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama kala yau makhaibar hakika manzan allah tsira da abincin allah su tabbata gare shi a ranar yakin khaibar ya ce sai aka ce yau makhaibar ranar khaibar me ake nufi da haka ai yau ta khaibar. ai ranar yakin khaibar shi ake nufi ya ce mai la'uɗiyan na hadhihi rayata rajulan yuhibbu allaha wa rasula yaftahu allahu ala yadai tabbas haƙiƙa zan bayar da wannan tuta ga wani mutum da yake son allah da manzansa kuma allah zai bude garin khaibar a hannunsa to mun ji cewar manzo da ya faɗi wannan magana na zai bayar da tuta ya faɗe ta ne a ranar da ya faɗa ya ce sai gobe zai bayar da tutar ba a ranar ba ko to shine sai malamai suke cewa yakin khaibar ya kasance a ranar wato ani a shekara kai ta bakwai da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dudu bai fi saura shekara uku manzo ya bar duniya ba kuma khaibar gari ne da yake ɗauke da yahudawa makil waɗanda suna zaune a wannan gari na khaibar a arewacin garin madina a arewacin garin madina ta shiyar sham to a wannan gari na khaibar manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi wato ainihin sulhu da su yahudawan khaibar akan cewar duk abin da suka mallaka na gonaki idan sun noma za su yi amfani da rabinsa a matsayin nasu za su ba wa musulunci da musulmai rabi a matsayin wato anin wani haraji ko wani nauyi da aka ɗora musu na suna ƙarƙashin daular musulunci a basu su yi abin da suke kai kuma ba za su yaƙi musulmi ba ko su taimaka a yaƙe su saboda haka wannan gari na khaibar a ranar tafiya buɗe shi to shine wato ainihin manzo yake cewa kafin washe garin da za a tafi yakin yake cewa zai bayar da tuta ga mutumin da yake ƙaunar allah da manzansa kuma allah da manzansa ma suke ƙaunarsa ya ce raya tuta zai bayar shi ne malamai suke cewa eh abinda ake cewa tuta raya ita ce tutar da jagoran mayaka ike riƙewa kwamanda na yaƙi shi ake danƙawa tuta ko wani wanda ake jin jigo ne a yaƙi shi ake baiwa tuta ya riƙe ta a matsayin alama da za ta riƙa kaɗawa jama'ar da suke biye da shi suke tare da shi su zama ta zama musu duk inda suka ganta su wato tattara kansu a wannan tsakani a wannan tsoki da kwamandan su yake don karɓar umarnin za su karɓa da gare shi don ba da kariya ga wanda yake ɗauke da wannan tuta kada tuta su ta je ƙasa zuwan tuta su ƙasa alama na cewar an ci ƙarfinsu to ta ke cewa raya to wannan sai ya sa malamai suke cewa to lallai a tsari na addinin musulunci ba a bayar da tuta ga rago sai jajirtacci jarimi sadauki tsayayye mara tsoro da fargaba shi ya cancanci rikon tuta ba rikon rago ba ce kuma haka sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da haka lokacin da aka kashe wato ainihin ja'far bin abi talib da abdullahi bin rawaha in ban manta ba mutum da ya wato ainihin kusan uku suna rike da tuta a datsewa mutum hannu ya sauya da ɗayan da ba a datse bai rike tutar ba za ta faɗi ba bayan jini ya ci ƙarfinsa ya kai ga zai faɗi kantaje ƙasa kuma wani ya wabta ya riƙe shi ma a far masa a sare shi kafin ta je ƙasa wani kuma ya wabta ya riƙe haka sahaba annabi suke a filin yaƙi filin daga amma mu yanzu koya aka ce wani mai katuwar mota ya takale da fiya wata ta ba da tab haba sai ga ana rige shiga kofa tsoro ya ci karfin to ce zan bayar da wannan tuta ga mutumin da yake kaunar allah da manzansa allah da manzo suke kaunarsa sai wannan hadisi yake da mutuwar ana ba da tuta ne ga jarin jajirtacce da kakke tsayayye sannan bayan haka har wa yau malamai suke cewa wannan hadisi yana da sanar da mu cewa sahaban annabi aliyu bin abi talib sahabi ne mai daraja da kima da matsayi da ɗaukaka domin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya masa shaida cewar shi mai kaunar allah da manzo kamar yadda ya tabbatar da cewa Allah da manzo suna ƙaunarsa ala inna auliya Allah ke eh waliyin Allah wanda Allah yake so yake ƙaunarsa shi ma kuma yake son Allah yake ƙaunarsa wannan ba ƙaramin matsayi bane ne da Allah iwa Aliyu bin Abi Talib sannan bayan haka da manzo yake cewa Allah zai buɗe garin khaibar a hannunsa a ƙarƙashin jagorancinsa malamai suka ce nan akwai bayanin mu'jiza daga cikin mu'jizozin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na tun yaƙi ba a riga an yi shi ba ike magana za a yi nasara a yaki ko wannan baya cikin abin da ake cewa sanin gaibu a ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ya kadaita da sanin me zai faru gobe idan ya sanar da wani manzo daga cikin manzanninsa wannan abin ya fita daga taskar gaibin da ubangiji kadai ya kadaita da sani ya sanar da wani manzo daga cikin manzanninsa don hakan ya zama mu'jiza gagara koyo ga wannan annabin ko manzan waɗanda kuma suka yi ilimin sanin wannan abin da manzo ya faɗa su kuma su zama malamai masu ilimin sanin abin da ya zo na wahayi daga manzo sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da manzo ya faɗi wannan allah zai ba da buɗi na cin nasara a wannan buɗe garin haibar da za a yi abin da ya faɗa mu'jiza ce Allah ya sanar da shi abin da bai sanar da sauran bayi ba don hakan ya zama gagara koyo don ba wanda ya sai faɗa haka in ba irinsa ɗin ba su da suka san ya faɗa suka yi ilimin sanin za a ci nasarar Allah kai mu gobe a tafiya yakin da za a yi sun sami ilimi abinda ake cewa ilimi ka san ƙalallahu ƙala rasulu duk sauran ilimi ba wannan ba 'yan rakiya ne abinda muka watsar yanzu wanda ya san alkur'ani ya ci a ciki iya hadisai ya goge a ciki alaramma ustaz ana kalla ana fada ana ganin sa wani sama-sama amma aka ce a aiwa na dakta ne a physics a biology a chemistry sai ka jana jin cewa a ai haba ya kai ko bare ma ce profesa ne nan duk tunanin mai tafi nan duk hankalin mai kuma ilimin sana'a ne sai ya ƙari zama daktansa ya ƙari gogewarsa da profesancinsa ya yi binciken ya gama kaf ibana magani ciwo kamar haukata shaki masanin maganin gargajiya a soro ko a kan titi ya ba da maganin naira biyar ko ce kawo ishirin kulla masa leda ka tafi ka sha kuma sati ɗaya zuwa biyu kamar baka taɓa yin ciwon ba ko sau nawa aka ya fi a kirga to saboda haka wannan mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewar za a ci nasara a yaƙi tun ma ba a je yaƙi ba ilimin gaibu ba ba a cewa ya san gaibu don ubangiji ya kira wannan abin daga abin da ya kaɗai ta saninsa ya sanar da shi shi ma kuma ya gaya wa al'ummarsa ala umar umar radiyallahu anhu allah ya da shi ya ce ma a hababtul imarata illa yau ma'idin tun da nake ban taɓa ƙaunatar in zama na so a ban jagoranci ko in shugabanci ba sai a wannan ranar fata sawartu laha sai na ɗaukantu na afu na wato anin sa bege da fata na in samu wannan wato anin daraja da matsayi raja'a an uda alaha bisa ina mai fatan a kira ni a ce ga tutan nan kai ne mai ƙaunar allah nan da manzo wanda allah zai ba da buɗin garin khaibar a hannunka a daidai wannan gaba sai malamai suke cewa wannan hadisi a wannan gaba yana sanar da mu cewar ashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna da kyamar shugabanci saboda nauyin da shugabanci yake da shi saboda matsalar da jagoranci take da shi don manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga ɗaya daga cikin sahabbansa yake cewa ka kiyayi shugabanci domin shugabanci wulaƙanta ne da dana sani a ranar alkiyama kuma manzo ya nuna cewar idan baka nemi shugabanci ba Allah ya nufe ka da samun sa aka ga ka cancanta ka dace aka zo aka danka maka to Allah zai taimake ka akai idan ka damu da sai ka yi ka cuza kai ka nema sai ya bakka da abin kuma ya kama ka da laifinsa to wannan yasa sahabbai suke baya-baya da al'amarin shugabanci to umar yake cewa bai taba jin yana kaunar a ce shi shugaba ne a bashi jagoranci ba sai ranar da manzo ice zai ba da tutar nan ga bawan da yake kaunar allah da manzo kuma za a buɗe garin khaibar a hannunsa shine sai malamai suka ce ba laifi idan bawa ya kaunaci wani abin alkhairi da alkhairinsa ya fito fili ya bayyana gare shi to amma me ƙaunata daban cusa kai sai ka yi fa daban an fahimta ko yawwa ka ƙaunaci wannan alkhairi ka so a ce kai kake shugabantar jama'a a wannan sashi a wannan area saboda ka ga abubuwan alkhairin da jama'a suke bukata kuma da dama da suke shugabanci hankalinsu baya kan wannan abu in kai wannan fatan ba laifi ba daidai yake da kayi fasta ka liƙa ka raba kuɗi ga wasu su je suna sai kayi ba ko wannan dai na cewa eh to ka damu da sai kayi har ka ɗauki matakan nema an fahimta ko sai ya ƙaunaci a cewa to an ya shugabanci a wannan saboda maganar manzo da ta yi nuni akan alkhairan da ke tattare da wanda za a bai wato. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله sai manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kirayi sahabinsa annabi sahabinsa Aliyu dan Abi Talib a matsayin shine wanda zai baiwa tuta shine wanda ya dace da wannan wato sufa ta mai kaunar Allah da manzo da kuma buɗi za a bayar a hannunsa to lafazin da muka karanto na ruwayar hadisin wato ainihin sahal bin sa'ad ina cewa sai annabi ya ce ina ali ko ina aliyu dan abi dalibi yake sai aka ce ai yana ce yana fama da ciwon ido fa arsalu ilaihi fa utiya bi sai suka aika wa sayyidina ali aka zo da shi wannan yake nuna sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutane ne da ba su da kyashin alkhairin da wani ya samu ba su ba tunda suka ji an ce ina ali yake ai amsa ta kare ta fito fili mutumin nan da ba a faɗa ba ali ne ko ai yana can yana fama da ciwon ido wani sai rika tunanin ce to ko za a musanya da wani ko in yanzu ne sai ka dana ta ai maza ta tun da baya nan sai kuma a yi shiru wato kai ko <laughs> sai suka aika a je a zo da sayan na tunda Allah ya bashi Allah ya taya Allah ya taya riko Allah ya sa a yi nasara ko to haka musulmi ya kamata ya ga abu ya taso ana tunanin wane kowa ne wane kowa ne sai aka ce wane ku tashi addu'a taimake shi wata ran kuma kai za a ce ba shi ba shi ma ya taimaka maka amma yanzu a ba haka ba aka ce wane addu'a shi kenan ya za mu ba shi matsala a ce bai iya ba saboda in gaba zaɓe ya zo a warkatar da shi ni in yi ko wannan duk barin koyarwa addini su take ka amma in ana kan turbar musulunci dan uwanka musulmi wani abu ya same shi na jagoranci to ta yashi Allah ya fidda kai lafiya da addu'a da taimako da shawara da nasiha da sauransu har suka je suka tura aka zo su da ali fa basaqa fi ainihi wa da'a lahu sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai masa tofi a ido ya masa addu'a bari sai ya warke sai malamai suke cewa nan kuma akwai mu'jiza ta biyu ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a aikace wacce mu'jizarsa ta magana zan ba da tuta gobe ga wani mutum da yake kaunar Allah da manzansa zama a samu nasarar yaƙi a jagorancin da su ce ta bayani ta magana sai ga wata mu'jiza kuma ta aiki an zo da sayyidina ali ido na ciwo ya jagwale ya roƙi allah ya tofa wa idan nan take sai ya warke ai yanzu da ake da likitoci a ba daga sun yi aikin ido ake tashi a tafi ba ko maka da ake da shi asibitin makka sai ka kwana a ce da kai to tunda an yi aiki ban banda ruku da sujada sai ido ya samu ya zauna daram tukuna in ka yi karatun ka yi nuni da ka yau sallar ta nuni za ta marasa lafiya za ko ta shi nan take itofi ya tofa idan ɗab ciwo ya tafi wannan mu'jiza ce yasa wani ke cewa kaji likitan likitoci maulana muftari ko kewa ya likitan likitoci na likita zai iya wannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ka allam kun bihi waja kai ka ce bai taɓa yin ciwo ba wanda ma yake da fito da mu'jiza fili dan yanzu aka maka aikin ido ko ka warke ka samu idan idan ya dan sake dishi dishi aka ja aka suna haska su ce ai an taɓa maka aiki ko ya da ji a ci gaba da addu'a a yi haƙuri ko to aka suka san sun yi wa idan aiki bai gama warkewa bai koma irin yadda yake da ba an da ya ci nasarar wasu abubuwa an dan yaki ce wani abu amma bai koma yadda yake to shi wannan kamar bai taɓa ciwo ba. a fa'atahu raya sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba shi tutar to wannan gaba sai take sanar da mu cewa ya halatta ina daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci ta zo da shi tofi bayan addu'a a gabar da ba ta da lafiya don fatan a samu sauki ko in ka rike wannan hadisin ya ishe ka dalili idan ɗanka yana fama da ciwon ido ka karanta fatiha da manzo yake cewa ayar surar rukuya ce karanta an kaje ƙarshe ka tofa wa idan ko kai ba a warke nan take ba aka kwana biyu uku ido ya washe ai an ci nasara kai ai dama ba manzo ba in shi manzo an wanke an warke nan take to kan an samu kwana biyu uku a kokarin kayi kwaikwayo da koyi da manzo wannan daidai ne ai kai dama ba shi bane so da haka kaga wannan hujja ce da dalili idan gaba na ciwo a karanta wata addu'a a tofa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake karanta qul huwallahu falaki da nasi duk dare ya tofa hannunsa ya shafa wa inda hannunsa zai kai a jikinsa zai samu kariya da tsaro daga cutar shaidanu ko wata dabba to wannan duk dalilai ne daga cikin dalilan suke shar'anta mana cewar ana iya yin tofi bayan yin addu'a ko karanta wata aya ko addu'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam akan wata cuta daga cikin cututtuka sabanin yanzu da bincike na yayi na zamani in ka karanta ka tofa sai rika tunanin cewa yanka ma akwai wata cuta a ciki akwai barriers zai iya daukan cuta ko ba haka wani to duk abin da ya zo na dalilin na maganin tabbas yanke daga wahayi da sai a tarkata a zubar saboda ga masu kayan aiki shi yake da microscope hmm. wanda ba haka abin ya kamata ya zama mana e baiwa ce Allah ya musu ilimi ne Allah ya ba su a aiki da shi a mora abin da za a mora amma wannan ba nuna cewa a watsar da wanda shari'a ta zo da shi a wance kali da shi a ce shi wannan ba komai ba ne wannan ku shine tabbas yaushe likitancin ma ya kai yadda ya kai yanzu shekara nawa da ba a ciwo ba a magani sai yanzu ko amma sai ga wanda yake irin wannan ma da wani abu zai tsautsaye zai faru eh, maganin a dan samu wata matsala ko a maganin da ya bayar a balle da gudawa sai ka ji an zuwa cikume shi ai dama mai maganin islamic chemist ba a kan bincike suka tsora abin nasu ba kaza kaza ka amma su sai su baka magani ka kakkan dare ai wannan likita ne ruwa ta sha ko ba haka ya kamata kamata ce mu zama adalai tabbas akwai kuma 'yan a caɓa 'yan a rubta da su kuma ba ayab bace ba hadisin ba ne tsatsabe ne amma su ma da a matsayin 'yan islamic chemist a in wannan ne aka masa ba daɗi daidai ne to da ai dama cutarwa yake ya shiga rigar addinin musulunci da islamic chemist ne yana cutarwa amma akwai wanda suka san abin suke bisa tsari bisa shari'a ba abin a watsar da abin da suke bane a ce su ba su iya ba saboda haka wani hadisi ke sanar da mu shar'anci da halaccin a karanta addu'a a tofa wa gurin da yake ciwo don a samu kamar yadda za ka iya karanta ka tofa a ruwa ai dai tofin ne ko a sha shiga ciki je ya warkar da abin da yake ciki in ka tofa iya abin da yake gangan jiki na fili za ka tofa ko to shi ya ce a ciki yake jin ciwon karanta ka tofa masa ba shi ya sha ya halatta an fahimta ku eh. fa atahu raya sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayu sannan ali wannan tuta fa qala yace da shi un fut ala risle ka tafi a hankali hatta tanzila bi sahati hakka isa zuwa ga filin farfajiyar garin su thumma du'uhum ila islam sannan ka kira shi zuwa ga musulunci sai malamai suka ce ashe kafin a fara yaƙar waɗanda ba musulmi ba sai an fara tallata musu musulunci ko shine farko abin da ya kamata a tallata musu addinin musulunci suka karba to magana ta ta ayyake su in suka tubure ba za a yi musuluncin ba kuma da mu da ku ba shiri a to ko yanzu mu ga bayan ku sai a kaura yaki wa akhbirhum bima yajibu alaihim kuma ka sanar da su abin da yake tilas a kansu min haƙƙin lahi ta'ala na haƙƙin Allah maɗaukaki wanda sai ke duk abin za ku koyar na ilimi ba sama da ka fara sanar da haƙƙin Allah duk abin da za ka ɗora wani a kansa a addinin musulunci abin da yake gaba na farko shine a sanar da shi haƙƙin Allah tur ubangiji da ya bayi ya yi su don bauta masa kuma su kaɗaita tashi da bauta daidai da koyarwar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to a samu wannan haƙƙi a dandaka wannan su fahimci me bautar allah ya ake yi me haƙƙin allah ya za a ba da shi shine kola a duk ilimin da zaka bawa dan adam duk ilimin da zaka bawa bayi ba sama da shi wanda sai ke nuna cewa ashe a tsari na koyarwa da ilimi ana kalla abin da ya fi mahimmanci a fara gina mutum a kai sannan sai a goya da wanda bai kai shi sai kuma a goya da wanda bai kai shi sai a goya da wanda bai kai shi saɓani yadda yanzu muke sai waƙe-waƙe tili daga wannan waƙa a faɗa wannan daga wannan waƙa a faɗa wannan daga wannan amma ka zo kana neman hadda ƙur'ani na babu a dai sauka a yi bi saboda wannan za a ci rago a kira jama'a ya gangami a tara 'yan bijilin ko a tuba shi ne abin da ya kamata me ya wajibi magabatan me suka sahabai zo su koya aya goma su haddace su fahimci ma'anar ta su yi aiki da ita su dawo a ƙara musu goma ta abubuwan da suke muhimmai a ba su ilimin sanin addinin allah babu kuma ba mu da sama da kundin alkur'ani. to ashe kafin a yi ta faman damuwa da koyar da wasu abubuwa can a ɗauki ƙur'ani littafin allah a dasa yaro a a dasa ɗalibi a shine mafificin ilimi san hadisan manzo sai a goya da kuma wasu abubuwan da za su taimaka a rayu cikin tsari da dabara da wayo da sanin ya kamata so da haka to a lafazin kuma da makaranta ya ce to in kaje da ya ce tafi kada ya tsaya har sai ya je filin garin sai ya isa khaibar sai ake gaya mana cewa da Ali ya fara tafiya yar tafiya kaɗan sai ya tsaya sai ya ɗaga murya ce ya manzan Allah a kan me zan yaƙe su ko malamai suka hadisin ya ce bai waiwayo ba saboda ai manzo da ya ce da shi tafi sai ce da shi kada ka waiwayo har sai ka isa gar sai malamai suka ce wannan yake nuna mana yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke da bibiyar abin da manzo ya gaya musu kam sau da kam kuma cewa da aka kada waiwayo malamai suka ce zai iya daukan kada ya waiwayo ma'ana kada ya juyo daga inda ya sa gaba ai shi ma waiwaye ne zai kuma ya daukan kada ya waiwayo kada ya juyar da kansa ciki waiwaye sai ya fahimci wannan domin shine asalin kalmar waiwaye an ce abin da waiwaye take tafiya to wanda bai maka wannan ba na kayya waiwayo ya kuma zai maka wancan na ya juya baro filin yaƙi bayan ya san cewar laifi ne an fahimta ko to na cewar haka ake so musulmi zama mai gaggawar aiki da allah ya ce annabi ya ce kuma ya tafi akan wannan fahimta ya rike kakaf to haka sai na aliyu haka kuma ya kamata ku yi zama lalle ko kowane musulmi ya kasance ya zama mai riko da abin da manzo ya ce a yi bi shi sau da kafa da haka sai na bai waiwayo ba sai ya kwammace bari ya daga murya da karfi manzo ya ji sakon abin da yake so ya faɗa ya ba shi amsa da zai ci gaba ya ɗora a kai shi sa malam imam nau ya kawo wannan hadisi a babin gaggawar aikata aikin alkhairi ko ga ali yanzu aka ce da shi tafi kakka waiwayo kuma yanzu buƙatar isami ƙarin bayani ta taso amma bai waiwayo ba haka ake so musulmi zan mai gaggawar bin allah ce annabi ya ce haka ake so da manzo ya ce da su ina ali ce a yana fama da ciwon ido nan da na sai aka tafi aka ji aka zuci tunda bukatar sa kake bar mu zo ma da shi ko gaggawar aiwatar da Allah ya ce annabi ya ce haka ake so musulmi ya tsara fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am a da ba ita muke tsaka da bayani akai ba ko sai manzo ya ce na rantse maka da Allah Allah ya shirye mutum ɗaya tak a ta dalilin ka ya fiye maka alkhairi a ce ka mallaki garke garke na wato jajayen raƙuma wannan sai yake sanar da mu cewa wato saƙon addinin musulunci da isar da shi zuwa ga inda bai isa ba ka dace kai nasara a samu mutum ɗaya karɓa alkhairi ne da ya fi abubuwan amfanin duniya don misali manzo ya mana da jajayen raƙuma da suke su ne ƙoli a dukiya da arziki a wancan lokaci da cewar kada mu rudu da duniya a kan neman lahira wal akhiratu laka wal akhiratu min al ko wal akhiratu laka min al bal tu'thiruna al hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abaka lahira ita tafi kada mu rudu da abubuwan duniya kuma mai kira zuwa ga Allah shi ba wai tilin mutane bane damuwarsa sai manzo ya ce Allah ya shirye mutum daya ko da ya yafi maka ka mallaki abubuwan duniya saboda haka ka zo ka zauna ka ce Allah ya ce annabi ya ce a samu mutum ɗaya biyu su saurare ka ya fi a ce sai ka ga tili ba kuma allah ya ce annabi za ce za ka faɗa haka nan muna gani inda ka hau duro ka ce APC sai ka ji kawai sowa ko kamar me guri kamar ya tsage amma ka zo kana karanta aya alkur'ani sai ya zuwa ta duk wanda suke ganka ba su kusa ɗaya ba kai kake da nasara ku ne taro ku ne al'umma waɗancan yoyoyo ne shirme ne an fahimta ku to haka abubuwan suke tafiya karka fahimta abin da kake ci karka fahimta abin da yake muhimmi a gaban ka damu da shi to sannan bayan haka da yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam akan me zai yaƙi jama'ar khaybar in yaji yace da shi a kansu shaida babu an bauta da gaskiyar cancanta sai Allah shi kadai kuma su tabbatar haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah sai manzo yace idan suka yi haka to sun shiga tsakaninka da taba jininsu sun shiga tsakaninka da taba dokiyarsu ashe bai halatta a yaƙi musulmi a zub da jininsa ko a taɓa dukiyarsa wannan musulunci shine kariyarsa daga azab da jininsa shine kariyarsa daga taɓa dukiyarsa sai manzo yake cewa illa bi haƙƙin islam ko sai dai inda haƙƙin musulunci me haƙƙin musulunci kana musulmi mai da magana tsakaninka da wani ta sa ka fusata ka raɗe shi ya faɗi ya mutu aka fanci da ganganci a ci to za ma kisasi annafsu bin nafs haka Allah ya ce ran da ya kashe wani ran a kashe shi to kana musulmi gashi za a kashe kama ya jawo ka yi laifin da ya cancanci kisa a bisa haƙƙin musulunci an fahimta ko a kana musulmi sai wato ainihin ka taɓa haƙƙin wani na kuɗi to anan za a zo a sa ka a gaba ce ba shi kudinsa inda ya kai kara sai ka biya Za za ce don me aka matsa maka sai an karɓi kuɗi a gurinka ba dama ba naka bane haƙƙin wani ko ku a'a bai haƙƙin islam zakka ce take kanka baka bayar ba an kuma san kana da abin zakkar ya kai a fitar da zakka ka ki bayarwa sai kai kawo zakka kuɗinka sai ka bayar ko kana so ko baka so an gane ko to dama mai so ma ba zai hana ba ko to da ka tun da ka ki barwa za ka ba tilas dole sai an fitar da wannan kuɗin daga kuɗinka ba za ce ah, to kuya za ku matsa masa sai kun karɓa masa kuɗi tun da ya ce ba zai bayar ku rabu da shi mana a ai zakka wajibi ce haƙƙi ne na musulunci sai ya bayar an ba waɗanda suka cancanci a ba su ba nasa bane an fahimta ko illa bi haƙƙin islam a ka cire wani gaba ta hannu an ji an yi jiya ya warke aka ce to kai ma an sa rana cire na tun da ganganci kai masa shari'a ta tabbatar da gangan kai masa wannan da kama Allah kai mu sati mai zuwa za a zuwa cire na za tara mutane kowa ya gani saboda kada wani ya sake yi wannan illa bi haƙƙin islam haƙƙin musulunci ya sa an cire magaba an zubar da jini da haƙƙin musulunci manzo ci gaba cewa to idan aka samu wannan wa hisabuhum ala Allah ta'ala sakayya ta bayi tana ga Allah inda sun karɓi musulunci shikenan binciken wani abu kuma bai taso ba kai abin da ya bayyana a fili shi za ka yi aiki ne. ba kai ba cewa kai ina jin fara da da munafurci suka yi suka musulunta da munafurci dama ka abin da ke cikin zuciya ka sani ba sai karɓa abin da ya fito fili hukuncin komai nasu filla filla daki-daki wannan na Allah karɓa abin da ya bayyana gare ka a duniya kai aiki da shi ko wanda sai kuna zahirin abin da ya bayyana na jama'a shi ake aiki amma abin da yake a zuci ba ka da amma jahiltar waɗannan abubuwa sai ga mutane suna tafa ma babatu abin da wato zai kai su ya baro su kai wanda ya wannan ina magana imani a tare da wannan a ba wani imani a tare da shi ba wani imani hada ko tabbatarwa ba wani imani to ka ba a hankali kada ka je kana kore imanin mai imani kai kuma naka baka sai da za ta kasance saboda haka wannan hadisi yake sanar da mu cewa musulmi abin da ake so a tsakankanin su mu'amalanci junansu da abin da ya bayyana wani ya bayyana mutumin kirki ne to na kirki ne kaka bata shi wani ya bayyana yana aiki na barna a to a kokarin a tsawata masa a masa wa'azi a jawo shi a kuma kubutar da shi amma dai ba maganar kuma a kore masa imani ba tunda abin da ya ba na kore imani ba amma eh a mu'amalance shi gwargwadon yadda yake tunda shi bai zama garai wajen komai da komai ba sai a babalance shi ta ka tsantsan to wannan shine abubuwan da wannan hadisi ya kunsa kuma ya wato ainihin koyar da mu muka tsakura abin da ya sawwaka a ciki abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya fi haƙi shi kaɗai ya tafi koko an haɗa shi da wani da wasu da ayat a yaƙi ba a yansu da mutum ɗaya rak shi kwamanda ne ai shi ce zai bayar da tuta ga mutumin da yake kaunar Allah yake kaunar mu Allah da manzo ba suke kaunar su sai muka yi magana cewa abin da ake nufi da wannan tuta tuta ce da ake bai wa jagoran kwamandan mayaka ko kenan akwai sauran tare da shi